Fitowa Sura biyu Haihuwar Musa Ana nan, sai wani Balawe ya auri wata Balawiya, ta kuwa yi ciki, ta haifi ɗa, sa'ad da ta ga jaririn kyakkyawa ne, sai ta ɓoye shi har watanni uku, amma da ba ta iya ɓoye shi kuma ba, sai ta yi kwandon kyauro ta shafa masa kwalta, bayan haka sai ta sa jaririn a cikin kwandon, ta je ta ajiye kwandon tare da jaririn a cikin kyauro, a bakin kogin, ’yar'uwarsa ta tsaya da ɗan rata tana lura da abin da zai faru da shi, sai ’yar Fir'auna ta gangara zuwa kogi domin ta yi wanka, bayinta kuwa suna tafiya. a bakin kogi, sai ta ga kwandon a ciyawa, ta aiki ɗaya daga cikin masu hidimarta ta ɗauko mata, da ta buɗe kwandon, sai ta ga yaro yana kuka, ta kuwa ji tausayinsa, ta ce, Wannan ɗaya daga cikin jariran Ibraniyawa ne, sai ’yar'uwarsa ta tambayi ’yar Fir'auna ta ce, In tafi. in samo ɗaya daga cikin matan Ibraniyawa ta yi miki renon yaron? Sai ta amsa ta ce, I, tafi, sai yarinyar ta tafi ta kawo mahaifiyar yaron, diyar Fir'auna ta ce mata, Ɗauki jaririn, ki yi mini renonsa, zan kuwa biya ki, saboda haka ta ɗauki yaron, ta yi renonsa, sa'ad da ya yi girma sai ta kawo shi wajen ’yar Fir'auna, ya kuwa zama ɗanta, ta kuma ba shi suna Musa, tana cewa, Na tsamo shi daga ruwa, Musa ya gudu zuwa Midiyan. Wata rana, bayan Musa ya yi girma, sai ya haura ya tafi inda mutanensa suke, ya kuma ga yadda suke shan wahala da aiki. ya ga wani mutumin Masar yana dukan mutumin Ibraniyawa, ɗaya daga cikin mutanensa, da ya leƙa nan da can bai kuwa ga kowa ba, sai ya kashe mutumin Masar, ya ɓoye shi a yashi, kashegari ya fita, sai ya ga Ibraniyawa biyu suna faɗa, ya tambayi mai laifin ya ce, Don me kake bugun ɗan'uwanka, mutumin Ibraniyawa? Mutumin ya ce masa, Wa ya mai da kai mai mulki da mai hukunci a kanmu, kana so ne ka kashe ni kamar yadda ka kashe mutumin Masar nan? Sai Musa ya tsorata, ya yi tunani ya ce, To, fa, abin nan da na yi ya zama sananne, da Fir'auna ya ji wannan, sai ya yi ƙoƙari ya kashe Musa, amma Musa ya gudu daga wajen Fir'auna, ya tafi ƙasar Midiyan, inda ya zauna kusa da wata rijiya, to, fa, akwai wani firist na Midiyan, yana da ’ya'ya mata bakwai, suka zo su shayar da dabbobin mahaifinsu, sai waɗansu makiyaya suka zo suka kore su, amma Musa ya tashi ya taimake su ya shayar da dabbobinsu. Da ’yan matan suka koma wurin Reyuwel mahaifinsu, sai ya tambaye su ya ce, Yaya kuka dawo da wuri yau? Suka amsa suka ce, Wani mutumin Masar ne ya taimake mu daga hannun waɗansu makiyaya, har ma ya ɗebo ruwa ya shayar da dabbobin, ya tambayi ’yan matansa, To, ina yake?’ Don me kuka bar shi a can, a gayyace shi ya zo ya ci wani abu, Musa ya yarda ya zauna da mutumin wanda ya ba da ’yarsa Zifora aure da Musa, Zifora ta haifa wa Musa ɗa, ya kuma raɗa masa suna Gershom, cewa, Na zama baƙo a baƙuwar ƙasa, ana nan dai. a kwana a tashi, sai sarkin Masar ya mutu, Isra'ilawa suka yi kuka mai zafi saboda bautarsu mai wuya, sai kukar neman taimakonsu saboda bauta ya kai wurin Allah, Allah kuwa ya ji kukansu, sai ya tuna da alkawarinsa da Ibrahim, da Ishaku, da Yaƙub, sai Allah ya dubi Isra'ilawa. ya kuma damu da su.